بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دبير قوة رمضان hijira 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan 5 2021 a masallacin juma'a na goma sha ɗaya a nan cikin garin gombe a tumfure muna addu'a mai wannan gidan mai allah ya ƙara masa albarka dukiyarsa allah ya yaukaka ta kuma allah ya ba ta kariya da sauran dukiyar 'yan uwanmu musulmai gaba ɗaya ina yi wa iyayenmu mata da maza addu'a da suka riga mu gidan gaskiya duka allah ubangiji ya ji kansu allah ya musu rahama mu'assis na kungiyar izala a shek ismaila idris da malaminsa a shek abubakar mahmud gumi aikin da suka yi allah ya karɓa kurakure allah ya yafe musu sauran shugabanninmu daga kan shugaban malamai na ƙasa da shugaban malamai na jiha da ya turo mu masu wakilci a madadinsa da sauran maluma duka muna roƙon allah da mu da su allah ya sa mu yi ƙarshe mai kyau muna nan cikin suratun na hali mun ajiye kan aya ta 42 za mu ɗora kan aya ta uku. zuwa inda Allah ya mu kai insha Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah yana magana a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ba mu aiko ba kafin kai ya annabi sallallahu alaihi wasallam illa rijalan face mazaje eh, mazaje a ma'anan mazaje mazaje kuma a ma'anan jarumai wanda waɗannan mazajen nuhi ilaihim Allah ya ce ina yin wahayi zuwa gare su wannan kadai ya isa ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne Allah ya ce duk waɗanda aka turo kafin sa rijal ne shi ma huwa rajulun aidan kenan e wannan yake nuna kuskuren mai cewa annabi ba mutum bane yace annabi ba mutum bane eh, duk matsayin da zaka ba wa annabi in ya wuce mutum to kaka da shi ne Eh, domin ba mala'ikan da ya kai manzon Allah daraja har mala'ika jibrilu ya kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama in ku kace annabi aljani ne to za ka fita daga musulunci kenan in ku kace Allah ne kamar masu cewa wai Allah wani kasko ne ya faɗo ya rabe biyu rabi Allah rabi annabi Muhammadu kaga wannan ba gaskiya ba ne. amma adalcinka shi ne ka ajiye annabi sallallahu alaihi wasallama kan shi mutum ne ƙul inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne idonku irinku da ido da hanci da baki da tunani da da bana duniya aka haife ni wata ran zan zama bana duniya bambancin mu ni ana mun wahayi amma mu ko duk wanda ake wahayi amma babban daraja ne a ce mutum shi mutum ne da haka duk wani fassara da za a yi a ce manzon Allah ba mutum ba ne, ko waye ne shi kawai yardajjen Allah za a ce waye duk wannan wata fassara ne amma dai Ƙur'ani ya ce manzon Allah mutum ne idan ka riƙe wannan ka huta abu na biyu kamar da na fara faɗa jiya shine ya nuna dukkan annabawa maza ne ba annabiya mace wannan ya sa abubuwa da yawa ba a son mata su yi hadisi yana cewa lan yaflaha qaumun wallau amrahum imra'a wanda suka shugabantar da mace ba za su yi nasara ba eh saboda mace tana da rauni sosai tun a ta akwai matsala eh an samu namiji daya mata biyu ko mata uku ko goma sai zai da namiji da za a yi kisan kai yanzu mata ba a karban shaidansu sai a wuri guda biyu e yanzu idan wurin aihuwa ne ana karɓar shaidan mata saboda namiji mai zai kai ka wajen da za a aihu babu da zai kai ka to idan ana ta baban la'alla wata tana da ciki mai gida ya rasu la'alla an raba gadon da gadon ɗa namiji ko dai an raba gado an ajiye saboda daman da ya kamata a raba gadon da ɗa namiji in ma mace ne an sanya za a yi in kuma namijin ne kaga an raba a daidai to da ya faɗo sai ana ta baban ya zo da rai ko bai zo da rai ba to za a karɓi shaidan mata ana kun gane na biyu za a karɓi shaidan mata idan aka samu ta baba a gaban alkali tsakanin mata da miji ta ce bai iya kusantanta ya ce yana iyawa sai alkali ya kai su wani ɗaki ya ce can in an yi abin da za a yi sai mace ta je ta yi shaida wannan macen abin da ta zo ta gaya wa alkali to nan za a karɓi shaidan mace in ba nan ba to sai dai in namiji ɗaya mata biyu ko ko matan sama da haka to yanzu da za a yi kisan kai mutum uku ko mutum ɗaya zai kashe muku ɗan uwa idan namiji cikin wali dami auliya uddami wani zo ce ni na yafi haƙƙina to bayanin kisa ya tashi sai dai a biya diya amma in mace ta zo ta ce ta yafi bai yafi ba domin yanzu mace wani zai iya kashe mata yaya ko kani in ta zo ta ga tana son sa ce Allah sarki idan na ga kaman kuskure ne na yafe mar in namiji yace ya yafe malam ya yafe in yace bai yafe ba bai yafe ba ban da mace za ta yi ta yafe amma wani so ne ya kama ta sai ta ce ta yafe to ba za a yadda da nata ba to shi yasa ba wata annabiya da aka turo mace dan ba za ta iya ba wannan fage ne na rijal fage ne na jaruman mutane fage ne na tsayayyu masu ƙarfin zuciya domin annabi zai fuskanci challenging da yawa akwai cutarwa akwai duka akwai zuwa yaƙi akwai yin gaba da gaba akwai ne akwai fito na fito na muƙabala amma mace fa a waman sha'u fil hilyati wa huwa fil kisami gairu mubin wa hiya fil kisami gairu mubin wa huwa Allah ya ce ita mace ta tashi ne a ado gane ko kullum cikin ado mace take ma mu ba yanzu wani rabon da ya ga madubi ya fi shekara akwai wanda baya shafa mai sai in ya ga sanyi ya matsamar amma mace ta yi wanka ta shafa mai a cikin jakarta kuma akwai dan mai kaɗan akwai yar hoda akwai akwai madubi kai fa na ruwanka da shi isa ko mutum 'ya'ya mata da maza yake da shi abinda malamai suka fi so ya fi fifita 'ya'ya matan nan a ɓangaren sitira, don shi zai sha a gansu ai sha'awan a zuwa aure su yanzu ko sallah tambayi wanda yake da 'ya'ya mata ka je kudin da yake kashewa zanin su tsada sai an yi lifaya sai an yi takalmin ma wani iri a zo ranar sallah ma a ce maka gobe sai ka ba da kudin dayi ga dan kunne ga sarka amma namiji idan ka samu wani ibro ya sha kwana ko wani toyobo kamar na masa da wata hula makabuliya sai idi baka da kes cike na bangama to shi ya sa mace a babin da'awa batta iyawa man na sha'u filhiliya ita sai dai a layin ado tafi kwarewa to shi sa musulunci bai shugabantar da mace ina fata mun gane na gaya muku kowacen da ta yi da'awan annabta da umar ya ritsa ta ta janye saboda ba ta iyawa annabi allah in ya turo annabawa kaf gaba ɗaya maza ya turo sannan allah ya ce ina musu wahayi sannan aminul wahayi kuwa jibril jibril shi yake zuwa da wahayin nan ya samu annabawa in mace aka yi wata wahayi to sai asibiti don allah ya ce ina sanulki alaika kaunan sakila, ƙur'ani kaunan sakila. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ana masa wahayi lokacin ana tsakiyar sanyi ka duba irin sanyi irin na Saudiya to sai ya haɗa gumi don Allah ya ce kaunan sakila ka duba ƙarfin raƙumi manzan Allah yana kan raƙumi ana masa wahayi raƙumin ya gagara faɗuwa da kafofinsa sai ya faɗi ta wuya saboda nauyin wahayi ka duba Abdullahi ibn Ummi Maktum makaho ne da manzan Allah yana bashi wakilci a Madina in zai yi tafiya wata rana annabi ya ɗan dora ƙafarsa a kan cinyan abdullahi sai wahayi ya zo wahayin mai aka saukar la yastawil ƙa'iduna minal mu'minina sai aka ce wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim da haka aya take sai shi abdullahi ya ce ya manzon Allah to mu da ba ma gani ba an ce waɗanda suke fita jihadi da dukiyarsu da kansu ba za su yi daidai da wanda yake zaune a gida ba jama'a makaho za a gayyace shi ya tafi yaki sai Allah ya ce mala'ika jibrilu koma tunda wannan makahon ya kawo uzuri in an ce la yasawi alqa'iduna minal mu'minina sai a sa gairu uli darari wannan kalma gairu uli dararin da aka saukar sai aka ga makaho yana kuka yana taba cinyarsa yace ya dauka cinyarsa ta dandatse ta koma kaman gari ba fashi shi ake wa wahayin ba annabi aka yi wahayi amma tun da kafar annabi na kan kafarsa nauyin da ya ji kamar an dandatse ta yanzu kana jin in aka maka wahayi ba hel teaching hospital shekara nawa za ka yi ana fama da kai baka farfado ba wahayi rana guda ya umma mu da ya tarwatse ba ba to amma kaga kaga kenan banda mace mace ga raunin hankali mace ga raunin tunani ga raunin addini ga rauni ba shi da irguwa a wurin mace nisa Allah bai wahayi zuwa ga maza ba wa zuwa ga mata ba wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim akwai wata aya exactly irin wannan aya amma ita waccan ayan wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim amma komai iri ɗaya ne bambancin su wannan min qablika wancan kuma ba wannan ba wancan ba min yaya aka yi ayoyi biyu iri ɗaya suka saba da harafi ɗaya tak min to abinda ake nufi in ji malamai masanan alkur'ani suka ce wannan wa ma na min qablika wannan innan min innan ibtida'iyya ne lilgaya kamar yadda Allah yake yusabbu min fawqi himul hamim kenan da ake nufi wa ma arsalna min qablika ban aiko ba kafin kai Adamu Ibrahim hudu salihu musa waye waye har zuwa isa ne min qablika kenan amma wa ma arsalna qablaka ban aiko kafin kai ba in ka gada maka ka ce isa in ka gada ka ce musa waɗanda suke kusa da shi kenan ana amma wannan min qablika tun daga na farko can kun ga wani iyawa ne na qur'ani aka nuna wato in ka je can zaka fasara ana magana da waɗanda suke kusa kusa da shi kamar annabi isa annabi musa sun fi kusa da annabi amma annabi adam annabi nuhu da sauransu kaga suna da nisa da shi shine min qablika wato akwai abin da qur'ani yake kawowa yanzu annabi nuhu lokacin da Allah ya halakar da mutanensa da ruwan dufana sai Allah ya ce ihbit bi salamin minna sauko tare da waɗanda suka yi imani da kai da wani aminci daga gare mu sai ya ce wa barakatin alaika bai ce wa barakacin ba wa barakacin alaika da albarkoki a kanka annabi nuhu sai ce wa ala umamin mimman ma'aka bai ce wa ala umamin ma'aka ba wa ala umamin mimman ma'aka alamai suka ce ai umamin mimman ma'aka watan da wanda zaka ka haifa kai tsaye da jikokinka da jikokin jikokin jikokin jikokin jikokin jikokinka in dai sun yi imani irin yadda waɗannan suka yi imani duk wannan aminci ya shafe su shine mimman ma'aka kaga da an ce ma'aka kawai to iya waɗanda suke jirgi amma mimman aka ta jerowa kowa har mu dinnan har waɗanda za su zo bayan mu in mutum ya yi imani wancan aminci na ubangiji to yana ya shafe shi mun gane ko sai Allah ya ce fas'alu ahlal dhikri ku je ku tambayi waɗanda suke da ilimi in kuntum la ta'lamuna in ku ba ku sani ba wannan ya nuna baya halatta mutum yayi aiki ala jahali ya je ya tambaya ku duba aikin haji in mutum yayi farauta sai aka ce yahkumu bihi dhahwa adlin minkum hadiyan baligal ka'aba wanda za su masa hukunci zawa adilin minku. ko kai malami ne a aikin haji kai farauta ba dama ka ba wa kanka fatawa sai dai ka je ka samu wani malami ka tambaya shi ma malamin kyanta karya baka fatawa shi kadai sai ya kira wani malami malam wani ga abin da aka ce me kake ga za a yi yahkumu bihi zawa adilin minku. to ayi tambaya ba daidai ne mutum a masa aihuwa sai ya ɗauko wani suna ya yaro ya an sa shi a firamare. ya girma wani malami ya ce ni wannan suna wani suna ne ai baba wani malami ya ce sunan nan ba kyau ai ya sallama gabata malam liman ina da wata tambaya ni me sunan da kaza jama'a me yasa kafin ya sa san dunan dan nan bai tambaya ba ba an bar karatu a halari ba wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'al fi'lan kowane irin abu ne to yanzu aka ga sunaye ga sunan ana ta watsawa kawai in suna yayi dadi kawai sai a wazo sai an yi nisa an yi ta mai me ya sa hukuncin suna kaza kaga matsala ta faru gashi suna kuma yana bin mutum irin sunan da ka sa wa ɗanka haka ɗan zai zama in gane ku. irin sunan da ka sa wa ɗanka haka zai zama Abinda za ka gane shi ne yanzu ka samu wani an sa masa suna muhammad da ni ganci ya ɗebe shi sai ya komar da sunansa Tupac ko Ronaldo ko wani abu to ka samar ido inda yana zuwa masallaci yana Muhammad to Tupac zai ɗaki kafa a masallaci in yana haddan Kur'ani zai daina in yana ayyukan kirki zai daina ka lura da wannan abun sosai a samin da zai daina ran da shiriya ta dawo mar in ka ce Tupac in ba ka sani ba sai ya ce na soke sunan nan ba in kuma ya taba gaya ma to sai faɗa. to yanzu baya son sunan nan in ya dawo yanzu Muhammadu yake so to zai dawo masallaci zai iya koma yin ladanci zai iya yin limanci dan yanzu sunan Tufak baya yin aikin kirki sunan Muhammadu baya aikin banza na fata kun gane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman sunan da Allah ya fi so a sa Abdullahi ko a sa Abdurrahman yanzu mai laifin kasa suna abubakar kasa usman kasa aliyu babu laifi amma sai mutum ya sa suna ai kakannina da suka zo daga ƙauye ai sun kasa faɗa sai da suka koma suna bugo mu yaya sunan ɗan na sake gaya musu hayya mu wasa ne to sai mai in kakarka ta kasa faɗan sunan ɗanka in ta kasa faɗa za ta ƙirƙiro masa wani sunan da ya fi wanda ka sa ɗin muni in kai wasa kun gane ko amma alkunya ya halatta la'alla sunan baban mutum aka sa la'alla sunan mamarsa la'alla sunan sulkarsa ayi alkunya ya halatta da wannan kaga ai manzo Allah ana ce masa Abul Qasim Aisha ana ce mata Ummu Abdullahi duk ta bata da Abdullahi idan mutum ka zo ka dauko kaga larabci ya birge kai ko ka sa wa danka to zai zama haka Umar dan Khattabi yana cikin tafiya sai ya hadu da mutum biyu malam me sunan ka yace sunansa Murra ma'anan Murra shine daci ɗayan fa mai sunan ka ce jamra ma'anan jamra shine garwashin wuta yace to ko ku je ku canja suna ko ba za ku yi ƙarshe mai kyau ba su canza ba kuma ba su yi ƙarshe mai kyau ba da aka zo badar kafirai suka ce muhammadu ka fito da uku mu fito da uku sai ya fito da hamza da aliyu da ubaidillah kafirai suka fito da utba suka fito da shaiba suka fito da walid sai musulmai uku suka kashe kafirai uku sai malaman tarihi suka ce sunansu ne ya yi tasiri a kansu aka kashe su domin shi wannan na farko sunansa utuba ma'ana a ataba ya gaji tilis wanda ya gaji tilis zai iya yaƙi to sai aka kashe shi sunan ɗayan shaiba furfura rigib yanzu ka samu wanda furfura ta baɗe shi da wani saurayi maji ƙarfi wa zai kai wani ƙasa sunan ɗayan wali ɗan yaro ƙarami ka samu wani yaro ɗan ƙanƙani ka samu wani marjejan masanin yaƙi ka haɗa suwa zai kai wani to duk suna sai tasiri akan wa'ancan da haka kowa ya iya sunan da zai sa wa ɗansa sunan da zai sa wa ƴarsa suna yana da tasiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ce ina so zan sa suna kaza me yi hukuncin suna ce a ba kyau a da kyau to sai ka sa in gane duk abubuwa so ake mutum za ka ga mutum sun fara samun saɓani da matarsa bai yi tambaya ba ɗaya ransa ya ɓaci ya faɗi wata magana ya ka ji waya sha biyun dare malam me hukuncin wanda ya ce wa matarsa kaza ce ta sa inna lillahi wa inna ilaihi raji ba ka ba a masallaci ina ta'alim dan juma'a wani ya zo ya ce wai shi ina kyautar zaton shine dan daga amsan da na bashi da yanda ya na gari mi tukunna ce ta wannan wata ne wani ne yana da mata a garin nan sai zai je neman kudin sa jalingo jihar Taraba sai babanta ya ce ba za ta bi shi ba ya rike ta ita tana so ta bi mijinta yaƙi sai baban ya buga masa waya ka sake min yata sai ya ce ba zai sake ba shi wani da suka tambaya ta wai da ransa ya ɓaci shi mijin sai ya ce wa baban to na sake maka ita ma'ana bai sake wa kowa a gombe ba amma ya sake wa babanta don ya san babanta ba zai aure ta ba ya ce masa ai ta sako ya ce don Allah malam to sai ina zaton diyan da aka yi shi ne. Wa ya ce yi wannan jama'a khalifa harun ya yi irin wannan katobarar da ƙyar ya sha na da da matarsa ya ce mata hmm, bar wannan da jama'a ku dawo nan to yan uwa dole mutum ya zama yana tambaya so ake ka zama malami ko mai neman ilimi ko mai tambaya ko mai zuwa sauraro in kana cikin hudun nan to ka sha amma in ka wuce cikin hudun nan to magana ya ɓace mutum da haka kada mutum yi wani abu ya tambaya yaya ake kar sai da kai ya ɓace sai ka zo kuma ka yi tambaya wani abu in ka tambaya ba zai garu ba wani ya zo da zafin kansa ko hula bayi da shi ya ce ya yi matarsa saki uku ya tambayi malam wani ya ce masa zai ta sake aure malam wani ya ce ah, to ni zan gaya maka abin da ya wuce abin da suka faɗa ne wala abin da ya ce ya ce don Allah in taimake shi da wani hadisi ko da ifi wanda zai ko da zan yanke yatsarsa da reza karaman nan ta koma yana so sai eh, daga baya ma nace ai da na gwada man reza tukunne in yaji ka duba fa wa yace ya sake ta ina yafi kowa bacin rai to yanzu kuma ya gamu da bacin rai ina fatan jama'a mun gane to ya zama muna tambaya eh, wani mai shakiyanci ya zo ya samu wani malami wahe ya gaya masa kwanon gero nawa ne zai yi masa kaza wai ba Allah ya ce a komai a ce a cikin alkur'ani ba ce masa to shi kenan in an yi la'asar ka dawo iko malam ya je ya samu wata tsohuwa mai yin masa ce kwano kaza yana ta tayaye rayin kaza zai samu malami ya aka ce a ah. ya ce ya aka yi kasan wannan abun tabbas ba haka ne ya ce a ah, ga ƙur'ani fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'alamu da aka tsohuwan na ahalar zikiri ne a masa dole in tambaye ta gane ku ahlul zikiri ne ita wani kuma da ya zo ritsa malami an ce komi akwai a kur'ani? sai an gaya masa ina kuka take malami ya ce masa to ya za ka yi da wata kuka ka'ima ba shi nan ba tun da shi bai da hankali sai a ba shi amsa daidai da shi wani kuma ya zo shi ma ya samu wani malami wai shi kuma wai an ja masa aya karara da ta ce ta ba haram ne ƙararrafa to da kada man jahili ne malamin da ya shiru ya ce masa illa man ba. ya ce wallahi to ba zan sake sha ba ba shi kenan ba yi ai mutum ana ba shi amsa daidai da shi ne in ya tarima ma rikici kowa ana ba shi amsa daidai da shi yawan mutum ya ɓaro ma ya nuna masa abin nan to sai ka mayar masa da amsan daidai da yadda ya zo da ita eh, wani ya zo da wukarsa sabuwa yana haki ya samu abdullahi dan abbas ya ce me hukuncin wanda ya kashe mutum sai ya ce ɗan wuta ne sai ya jefar ya ce da ba ɗan wuta aka faɗa ba yanda wani ya ɓata min rai wallahi sai na kashe shi to wata rana kuma sai ga wani shi kuma da wukarsa da jini me hukuncin wanda ya kisa tsabla ɗan abba zai ce in ya tuba Allah zai iya yafe masa ya ce wallahi da Allah ba zai yafe wanda ya tuba ba da yau in ya dinga kisa a garin nan to kaga kowa an bashi amsa daidai da irin yadda ya so a cikin azumi wani tsoho tukum da kare ke tafiya sai sa manzo Allah ce me hukunci wanda ya sumbanci matarsa manzo Allah ya ce azumin sa lafiya kalau ha ba jima ba ko sai ga wani saurayi shi ma sabon aure me hukunci wanda yake yace kul kace manzo Allah ba kai ka bada ba yace wancan tukum din ina wani saura ka hada shi da wannan wannan daga wannan din ba hayya zarce wani waje ba amma wannan kuma me to kowa ana bashi amsa daidai da inda yake ina fata mun gane to fasalu ahlad dhikri ya ku tambayo inda suke da ilimi in ku ba ku da ilimi wannan tambaya wajibi ne akan wanda bai sani ba Allah ya fahimtar da mu wannan bil bayyinati waz zubur ku lura anan za ku ga abun ya zo da wani irin abu aya sai aka ce kawai bil bayyinati waz zubur abun da zaka ce sai ka ce wa wa arsalnahum bil bayyinati waz zubur watan manzannin ne na aiko su bil bayyinati da hujjoji karara kowane manzo an ba shi hujjoji wazubur kuma da littattafai walaqad na fi zaburi min ba'di dhikr anna al-arda yarisuha ibadiyas salihun A zubur ne takaddu Allah ya aiko kowane annabi da littafi duk da cewa wasu da suka hau kangara da aka aiko sai suka ce ai su ba za su yadda ba sai an sauko da littafin da rubutun Allah suka ce na ɗinwa ba yadda za mu yi ba sai ka hau sama ba tsani suka ce kai ko haka hau za mu yadda ba Ul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula tsarki ya tabbata ga ubangiji na aini ma mutum ne wa anzalna ilayka dhikra Allah yace na saukar maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai mutane bayani filla filla abinda na sassaukar musu wala'allahum yatafakkaruna ko za su koma su yi ta tunani an zo an sako da alkur'ani don a yi bayani filafila. fila don haka duk wani ilimi na cikin alkur'ani jama'a ƙur'ani ƙarshen ilimi sai dai kawai iya ilimin mutum inda ya tsaya amma an ce da za a ba wa mutum fahimta a kowane harafi ɗaya cikin alkur'ani fahimta dubu kowane harafi to ba zai ƙure ƙarshen alkur'ani ba domin shi alkur'ani duk abin da ya zo a zamani in ka leƙa alkur'ani sai ga ƙur'ani dama ya jima da yin magana abin ne bai zo ba duk abin da ya wuce qur'ani ya fada. yanzu ya faɗa kabari ya fada. filin alkiyama har gidan aljanna har abin da za mu ci a gidan aljanna qur'ani sai da ya gaya mana ko ba a zo ba amma mu yanzu ba wanda ya isa ya faɗi abin da zai zo gobe duk cikinmu nan ba wanda ya isa ya ce ya rantse da Allah sai ya je gobe in ku ya faɗi haka da Allah a ɗauke shi mu yaɗa a duniya no ya ce ya rantse da Allah sai ya kai gobe ya ga abin mamaki haka Allah ne kada ya san wannan tun a jahiliya ma mawaka za ka ji suna cewa sun san jiya sun san yau amma walakin nani an ilimi ma fil gadi ama amma gobe kan ba san gobe ba musulunci ba sun cewa gobe na Allah ne na'am afa amina alladhina makaru sayyiati an yasifa Allahu bihimul ard an yasifa Allahu bihimul ard aw ya يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف afa aminal ladina makaru sayiat yanzu waɗanda suke makirci da munanan ayyuka sun yadda ne sun aminta sun gamsu an yaksifa bihimul an yaksifa Allahu bihimul arda Allah ya nitsar da su ya rufe ƙasa da su ya nitsar da su sun yadda haka ya kasance da su kamar yadda Allah ya faɗa a ce yanzu mutanen alƙaryu sun yadda ne an yi a tiyahun ba a suna duhan wahum yal'abun azaba ta zo musu da hantsi suna ta wasa sun yadda da wannan af'aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illa al khasibin waye zai yadda da shirin Allah a kansa baya saba ma Allah sai mutane masu asara to ya wayannan za su yadda an yaksifa Allahu bihimul arda Allah ya rufe kasa da su aw ya'tiyahumul azab ko azaba ta zo min haythu la yash'urun ta ba sa tsammani sai ko azaba ta zo ta inda ba sa tsammani yanzu ka duba ƙasashen tura wannan abin da yake faruwa da su wata iska ka ji katarina wata iska wani ruwa ka ji tsunami wani ka abubuwa gashi na, a wala yarawna ta yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun Allah ya ce duk shekara za a musu jarrabawa sau daya ko sau biyu ba za su tuba ba ba za su wa'azu ba in kaga ana girgizan ƙasa wa'azi ne in ka ga tsadar rayuwa wa'azi ne in ka ga fitintunu wa'azi ne in ka ga damuwan yi wa'azi ne akwai masu laifi a cikinku ne akwai masu laifi masu laifin sun yi yawa ne sai Allah ya kawo jarraba to ita kuma jarrabawa in ta zo da wanda ya janyo ta da wanda ba ruwansa kowa ya ta shafe shi wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa fitina in ta zo tana shafan kowa da kowa to sa ake tsoron fitina Allah ya raba mu da fitina to da haka in sun yadda ne Allah ya nitsar da su a cikin kasa kenan. ko kuma a Allah ya kawo azaba ta yadda ba sa tsammani Allah yana daidai da ya turo musu azaban ba za su ah, gagari Allah ba aw fita fi taqallubihim ko Allah ya kama su cikin jujjuyawansu da suke yi ko wani ya tafi kasuwanci wani ya tafi gona wani ya tafi safara sai Allah ya damƙe su a can fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un ba iya wasiya ba dawowa gida idan sun ga azaba sai gudu falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun qalu ya waylana inna kunna zalimin fama zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidin khamidi kaga wannan shine damuwa to mutane suna cikin harkokinsu. su sai Allah ya kama su ko baka sha gani ba yanzu wani fa sai aje a same shi ya mutu a dakin karuwa kuma da karuwa, da janaba a jikinsa na karuwa kuma ya mutu ba daɗin faɗa wannan jama'a ko musulmi wani kuma sai da ya da giya baya kallo ya zo tsallaka titi mota ta bige shi ce musulmi ne ya sha giya mota ta bige shi ya mutu haka maganan ba daɗin fada wani kuma musulmi ne kuma sai a ce a fashi yake ya haɗu jami'an tsaro suka auna shi ba daɗin fada a ce an tar mutu a wajen fashi an fafata an kashe shi ya je ya ce wa Allah me duk irin wannan baya faruwa ai dan fashin ya ɗauka zai dawo shi ma wannan ya ɗauka zai bar ɗakin karuwan shi ma wancan ya ɗauka sai Allah ya kama su fi takallubihim na cikin jujjuya na harkokinsa yana ga kiliya wap domin Allah bai yi alkawarin sai muna rashin lafiya za mu mutu ba Allah bai yi alkawarin sai ran da muka ga dama ba ka haɗu da mutum ana ayan zan yi tafiya alhamdulillah sai ka dawo ana ta dariya yanzu ma mun isa kaza can sai ka ji shiru ka ji an ce an yi accident ka ji ai an ce wani ne ya mutu yanzu ba muka rabu da shi eh shi din ne ko ba za ku sake haɗuwa ba sai a can jama'a an yi wannan yafi a irga to Allah ya ga dama sai ya kama mutane akan wannan ba ma hum bi mu'jizin ba za su guje wa Allah ba ana na ga wani bidiyo wani jirgi na ina ga ko Malaysia ko Pakistan a shi na an nuna lokacin da jirgin ya fara tabbas zai kife gaba ɗaya an nuna mutanen jirgin da ke musulmi ne wani na kalmar shahada wani na kabbara wallahi tallahi shikenan kuma in ma ka ce ihu za ka ka bata kanka lokaci gwanda ka yi kalmar shahada domin ihun ba zai sa jirgin ne ya sauko ba amma kalmar shahada ai kayi karshe mai kyau kuma akwai daɗin ba da labari kai abin da mutum yana gani gadangadan zai mutu kuma tabbas zai mutu ne ba makawa kuma abin bi mu'jizi wallahi duk masu barna a bayan ƙasar nan Allah ya ga daman kame su zai kame su Allah yana ganin su ne kawai amma mutum ya zo masallaci tane suna sallah ya jefa bomb ya tsare bakin masallacin wanda ya tsire ya harbe shi wannan mutumin ya ce yana jihadi kai wannan a gaban Allah mutumin ya shiga ukunsa wallahi mutum ya shiga ukunsa to in ka kashe mutum a masallaci yanzu kuma a ina ne zaka ganshi kenan ka bashi a ina ya rage ka bashi ka bashi babu kawai kai aƙidar ka duk wanda ya saba da kai kawai a buɗe masa wata a kashe a yanka wannan wani irin zuciya ne da wannan mutum mawai shari'ar musulunci zai shari'a shari'a ka duba kalimatu haƙƙin yura dubi halbata ka ji maganan kamar da gaske amma ƙarya ce 100% a jiki mutum fa ya yi laifi a shari'a ma sai da annabi ya ce udra'ul da bishi shubuhat yanzu an ce mutum ya yi zina in akwai yadda za ku yi a ɗan yi wa maganan ɗan fenti-fenti ɗan kwaskwari ma ai ba zina ba ne abin da ya ba haka ba ne wanzan Allah ya ce ai wani ya yi laifin da za a kashe shi in dai ba wani ya kashe kai tsaye haƙƙin wani ba ne wani abu ya yi annabi ya ce ku tunkuɗe wannan haddin da me da shubuha ba shi sa wani ya zo ce ya yi zina manzan Allah ya ce ba zina kai ba taɓa cikin ta kai Dan ya ce eh a ce je ka to amma ga wani ya zo masallaci yana sallah wani ya zo ya tada bom wa kuma yana murna wani a nuno bidiyon sai ya dauki cebur yana sara mutum sai ya kashe shi kuma ya daga hannu ya Allah wannan jihadin da muke Allah ya karba mana Allah ya karba mutum ne habba jama'a habba jama'a Allah ya sa mu gane lahi duwa wasa sa malan karka je gaban Allah ka kashe wani kul duk wanda ka gan shi a lahira an rubuta ayisun min rahmatillah a goshinsa cewa wannan ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah kar ka raba biyu ya kashe wani ne wani ya kashe in dai mutum ya kashe wani sai an rubuta ayisun min rahmatillah annan kar ka ɗauka ka ci banza a dubu ka kashe mutum ko ka sa a kashe mutum ranar tashin alkiyama shi sai ya gano ka har cikin filin alkiyama zai cakwamo kai kai ka gaban Allah ya ce ya rabbi salha za fi talle. ya Allah menene wannan ya kashe ni zo ka kashe mutum hatsarin ya kai inda ya kai yanzu ko kadangaru don Allah muka fita mu ga wani ya kashe kadangaru guda hamsin don Allah kai a mazaninka mai hankali ka garo ya tara kadangaru guda hamsin ya yayyanka kansu za ka mar magana ko kai wucewa za ka yi ka dangare ba yanzu kana tuka mota in ka ga dangare ai za ka yi iya kokarin kaucewa sai dai in ta gagara sai wani kawai ya samu mutane da azumin su ya harbe mutum sama da hamsin ya yi tafiyarsa kuma yana murna ya je ya kwanta shi ya yi bacci kai sauke hmm. ranar tashin alkiyama akwai aiki au ya akudahum ala takawufin Allah ya ce ko dai sun aminta ne Allah ya kama su bisa ga suna jin tsoro ma'ana daman suna tsammanin abin zai yiwu suna tunanin sun saba wa Allah wata ilfa dama fa Allah ya turo mana azaba shine ala takawufin wancan kan sun shagalta amma wannan ala wufin. ka ji tausayi irin na Allah sai ya ce amma fa inna rabbakum la ra'ufur rahim ku mai rangwame ne mai jin kai ba zai muku haka ba ka duba duk filin alkiyama sai Allah ya ce almulku yawma idhinil haqqu bai ce lil jabbar sai ya ce lir rahman mulki yau na Allah ne amma mai rahama Allah yana jin tausayin mu fiye da kima baya so mu shiga wuta kai manzon Allah da ya zo ya ce, kun ganni nan Na yi kama da wanda ya hura wuta sai kwari suna zuwa a guje suna so su fada yana buge su Ya ce wallahi haka nake da ku mutum yana ta kokarin zuwa wata manzon Allah na kaɗewa Allah yana cewa sai ya masa rahama in ka gafa cikin al'umman manzon Allah musulmi a wuta falalacewansa ya gure ba amma in ka kamanta to ko fas za a baka ce je ka in kai fas aljanna ba me ya laifinka a lahira ba shi kenan ba eh, a ce kana da a a wuta da kai fas aljanna wa laifi maka a din banza a can ina ruwanka da shi gane ku Allah ya kiyaye Allah ubangiji kama na rahama mu je malam أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم تو أولم يروا الله يتي باسا كلوني ila ma khalaqa zuwa ga abin da Allah ya halitta min shay'in na komai ba tuna komai ba ya tafayya udilaluhu inuwansa na karkacewa an ni dama wa shama'ili da hagu sujjada lillahi suna ma Allah sujjada wa kuma daki dakiruna suna masu kaskantar da kai to ku lura da wani abu a cikin waccan suran Allah ya ce ilimi ni wa an shimali kaga al ni guda ɗaya ne ko A shimali guda ɗaya to ai anan sai aka ce ya tafayya'u zilaluhu ya aka ce anil yamini sai aka ce kuma wa shama'ili shama'ili jam'i ne ai tunda an ce anil yamini da irin wancan wa ani shimali da an ce anil yamini wa sham sai aka ce wa shama'ili da hagu hagu da yawa me yasa aka faɗi haka malamai masana suka ce dalili shine eh kun ga ƙur'ani ya faɗi wani abu na farko Allah ya ce rabbul mashiriki wal magribi Allah ya rantse da mahudar rana da mafadanta kaga ɗaɗɗe yake nan to sai Allah sake maimaita wata magana ya ce rabbul mashirikaini wa rabbul maghribaini Allah ya rantse da mahudar rana biyu da mafaɗa biyu ma'anan mahuda biyu da mafaɗa biyu shine fitowanta ta arewaci nan wani lokacin zaka ga rana in tana fitowa sai ta faɗi ta haka wata rana sai ta fito ta kudu haka sai ta faɗi ta can wata ran kuma za ta fito santa nan sai ta faɗi nan shine mashirkaini magribai to sai wata ayan kuma ta sake zuwa ta ce fala usimu bi rabbil mashariqi Allah ya ce ina rantsuwa da ubangijin mafudan rana to nan kuma ana maganan yawan hudo wanda ta na kwanakin shekara yawan hudo wanda faduwan da ta na kwanakin shekara to amma anan sai Allah ya ce inuwoyin inuwa tana karkata sai Allah ya ce dama sai yake sau ɗaya ashama'il sai ya ce da yawa malamai suka ce daga 22 ga watan septemba 90% rana takan fito ne santa bai kai 100% ba amma 90 tana fitowa santan gabar amma tun daga 23 ga September har zuwa 20 ga March to rana tana fitowa ta gefen kudu ne idan ka dubi rana zaka ga tana sassafe za ganta ta can haka to in ta tashi faduwa za ta yamma ta haka za ta fadi to idan lokacin da ranan nan ta fito ta can inuwa zai zama yana ina inuwa zai zama yana arewa jama'a saboda rana ta fito ta can ka lura kuma in ta fara fitowa ka gani za ka ga inuwa tana tana tun daga september har zuwa march daga 21 ga march har zuwa 21 ga september to kuma rana tana komawa nan ne to lokacin da ta fito ta nan kuma na 'yan wasu mintuna to still inuwa tana zama a arewa ne na 'yan wasu mintuna lokacin da rana ta ɗaga sama to za ka ga inuwa kuma ta dawo kudu to idan ka kwatanta yawan inuwoyin da suke kudu da na arewa za ka ga na arewa sun fi yawa na fata kun gane abin da ake nufi to shi sa sai aka ce anil yamini saboda inuwan da take eh, kudu kaɗan ne an kwatanta da anil shimali da wanda take can shi sa Allah ya ce washama'ili na fata mun gane wannan abu na biyu sai Allah ya ce ya tafayya'u zilaluhu bai ce ya tafayya'u zilluhu ba bai ce inuwansa ba sai Allah ya ce inuwoyinsa jama'a inuwa ba kala ɗaya ne mu ne muke ɗauka inuwa kaman kala ɗaya ne amma inuwa ba kala ɗaya ne in gane ku Qur'ani ya kira inuwoyi da yawa akwai zillin min yahmun ba ma son ta in ko ila zillin zi salasi shu'ab la zalilun wala yughni min al-lahb kaga kalan fa akadahum azabu yawmi dhulla kaga an kira shi inuwa amma azaba ne Allah ya kira na aljanna kuma wa nudkhiluhum dhillan zalila in an ce zillan zalila yanzu da wuya a yanzu ka samu zillan zalila gane ko yanzu ba ga can dan hasken rana ya hasko ba to bata gama zama zillan zalila ba na aljanna ita ce inuwan da ba domin ba ranar ma a lahira sai aka ce wannan zillan zalila inuwa da ta amsa sunanta inuwa irin na aljanna aka ce zillan zalila sannan ita inuwa tana da wani abu ai yanzu dan adam duk saurinsa ba zai wuce wa inuwarsa ba ita inuwa idan tana gabanka kace bari ka iso ta ba ya ku isa har Lagos kana gudu ba kai so ta ba to in kuma tana baya kace bari ka tsere ka batta duk inda kaje kuna manne ai kun gane alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau sha'a laj'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira baka ga yadda Allah yake shimfada inuwa ba yanzu ka zauna ka sa inuwa a gaba ba za ka na garin tafiyanta ba amma dai kuma ka yadda da ba anan take ba ta kara gaba walau sha ala ja'alahu sakinan da Allah ya sanya sai ga dama ya sanya inuwa tana tsaye cak amma ka duba summa qabadnahu ilaina qabdan yasira ce ina damkanta a hankali a hankali isa da manzon Allah kuma yazo ya karantar da sa, sai ya ce kada wani ya kuskure ya zauna tsakanin rana da inuwa ko ka zauna cikin rana duka ko ka zauna cikin inuwa duka manzon Allah ya ce karka kuskura ka raba kafa ka zauna gefen ka rana gefen ka inuwa ba a zama a wannan sai dai ka zaɓa ka zauna a cikin rana zalla ko ka zauna a cikin inuwa zalla mun gane ko to kenan yanzu akwai ana so a nuna mana cewa wato ƙur'ani ya karantar da komi ya sanar da komi yanzu a iya tunani a ka'idar larabci an ce al-yamini to sai a kira ɗayan ma guda ne su sai aka kira al-yamin saboda wani dalili sai aka kira ash-shama'il saboda wani dalili Allah ka ƙara fahimtar da mu al-Qur'ani walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal mala'ika wal mala'ika يخافون to dama a can an ce inuwa ma tana ma Allah sujjada kuma suna kaskantar da kai a wurin sujjada ne to sai Allah ya ce bayan inuwa ma walillahi yasjudu ma fi samawati duk abin da ke cikin sambo yana ma Allah sujjada wa ma fil ardi duk abun da ke cikin ƙasa yana ma Allah sujjada min dabbatin daga kowane irin dabba addabatu kullu ma yadubbu ala wajhil ard da haka mutum dabba ne aljani dabba duk abin da yake mummotsi akan ƙasa sunansa dabba yasa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin mu dabbobi ne masu magana awaki kuma dabbobi marasa magana to akwai abin tambaya har yanzu anan jama'a eh Allah ya ce wa min ayatihi khalqus samawati wal ard na daga ayoyin Allah halittar samai da kase wa ma bassa fihima ba wa ma bassa fiha ba wa ma bassa fihima da abin da Allah ya sanya a sama da kasa min dabbatin na dabba kenan wannan ayan ta nuna a sama akwai dabba jama'a wace irin dabba kenan na'am ma basa fihi ma Allah ya ce da abin da Allah ya sa a cikin biyun na dabbobi wace dabba ne a sama jama'a akwai akwai a sama ko taure ko jaki ko wai to wasu malaman tafsiri sai suka ce mala'iku ne amma kuskure ne in mala'iku ba dabbobi bane kun gane abin da ya tabbatar mana da mala'iku ba dabbobi bane da me aka halici mala'iku jama'a da haske ko to sai Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in Allah ce ni kuma kowace dabba na halicce ta da me da ruwa kenan mala'iku kuma da haske kaga an cire su kenan mala'iku ba dabbobi bane to wa'ina dabbobi ne a sama jama'a na'am <laughs> mala kace ta kallo ne kam <laughs> to malamai suka ce taurari su ne dabbobin un gane ko me dalilin da yasa aka ce taurari su ne dabbobi kun ji ai wallahu kalaka kulla dabbatin min ma'in a ilmance a kimiyyance ma an gano a cikin taurari akwai ruwa a ilmance a kimiyyance an gano haka sannan da Allah ya magana ya ce a walam yaran na kafaru annas samawati wal arda wai kafirai ba sa gani ne cewa sammai da kase kana taratkan da suna mandake ne fafattaqna huma sai na raba su sai Allah ya ce alna minal ma'i da ba ruwa a cikinsu mai me ya kawo alna minal ma'i ana maganan e raba sama da ƙasa kulle sha'in hayyin da aka ce ashe su ma taurari dabbobi ne wani aiki Allah ya sa su akwai lokacin da Allah zai sa aikin ya kare wa izan nujumun kadarat mun gane sai aka ce to su ne dabbatin inda ake magana mun gane ko to walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin isa ba abinda Allah yake so ka masa fiye da sujada. wani ya ce ya rasu rasulullah ina so in zama tare da kai a gidan aljanna sai annabi ya ce ko dai wani wannan ya ce a ah. sai ce fa inni ala ka bi kasratis sujud ka yawanta yi wa Allah sujada. ka yawanta na filfili to zaka zan tare da ni yawan sujada, in kai sujada, sai shaidan ya juya yana kuka ya ce an ce na yi sujjada na ki an umarci ɗan adam ya yi sujjada ya yi gashi zai samu aljanna ba wajen da kake zama kusa da Allah fiye da in kana sujjada da haka in ka yi sujjada roƙi duk abin da kake so Allah ka ban kaza ka ban kaza ka ban kaza ka ban kaza Allah zai baka sujjada babban abu ne saboda me jama'a ba ka da abin da kake so fiye da fiska sai Allah ya ce sai ka wanke ta sau uku sai ka zo ka damɓara mun ita a ƙasa da goshinka da hancinka in san kai bawa ne ya kaga girma abun ya kai inda ya kai to kafiri kuma sai ya ƙi shi sa, fiskan mai sujjada daban ne malam ka dubi mai imani da kafiri fiskarsu daban ne don yanzu kuna tafiya ga kafiri ga wanda yake sallah da kaga fiskarsu daban ne malam kasan wannan fiska ce ta imani ta ji ruwan alwala ta ji sujjada ta ji tarawihi ta ji azumi ta ji hajji ta ji zakka ta ji qiyamul laili. amma wannan fiska ba abin da ta ji banda bakin kafirci shi yasa ranar tashin alkiyama ma fiskokin baka kikirin ne yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh ranar da wasu fiskoki za su yi fari kal Allah ka samu ne wasu fiskoki su yi baki kirin Allah ka tsare mu wal mala'ikatu mala'iku suna sujjada Wanzan Allah da aka yi Isra'i da shi yace da Mi'raji sai yace sama babu wani wajen da za a sa kafafa ce mala'ika na ma Allah sujjada ko ruku ko ina mala'ika ya sa goshinsa ko yayi ruku yana ta subuhun quddusun rabbul mala'ikatu war ruh su yusabbihuna al-laila wannan nahara la turu. tasbihi dare da rana ba sa denawa suna sujjada suna tasbihi amma mu kaga duka sallan da muke yi in ka tara shi duka awa ɗaya za a yi an ba mu awa 23 kuma mu je mu wataya ai jama'a mun samu sauki in duka sallah kai akwai wanda ma ba zai ba za a yi awa ba za a yi sallolin nan duka ko sallolin ba guda biyar bane awa kuma ba minti 60 muke da shi ba wani a asuba ma minti biyar ba an gama ba eh, wani ba minti biyar ba an gama ba duka in ka tara ibadan da kake baka yin na awa guda duk sauran an barka ka nemi abinci ka huta ka yi mai Wani ba karamin sakaci aka mana ba mun samu sauki sassauci da sallah hamsin aka baya da masu ridda suna da yawa malam don wani shi akan sallah kawai da zai fita ya haƙura to inda sallah hamsin ne muna da awa ashirin da hudu ashe kusan kowace rabin awa sai an yi sallah nan ma ba zai isa ba Tun da awa ashirin da hudu wannan kuma sallan hamsin da dun rabin awa sallah dun rabin awa sallah da wani ba zai ba a yanzu ma ka duba kokuwan da ake yi da wasu zai ɗabi tuwo zai iya shiga ban ɗaki ya yi wanka awa guda zai iya irga kuɗi cikin nutsuwa zai iya karatu zai iya hawa facebook zai iya menene amma an zo sallah ina wani ne ba zai ba to mala'iku ma suna yi ma Allah jada wa'inda su ba sa sabon Allah ba ɗan wuta a cikinsu balle mu da muke da jarrabawa dabbobi da ba ba mai shiga wuta a cikinsu. su ma suna ma'allar Allah sujjada dabbobi iya abin da za a musu kawai a je a yi sakamako ranar tashin alkiyama kin cije ta rama kin harbe ta rama kin tunkure ta rama ce ku kasance kasa sai dai wanda malamai suka yi istisna'i wasu sun ce tsaka kan yar wuta ce za ta shiga wuta domin ta ba da gudunmawan ɗauko itace da za a ƙona annabi ibrahim hadisi ya inganta cewa man katala wazagan fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasana wanda ya kashe tsaka a duka ɗaya lada ɗari in ya ƙara a rage lada in ya ƙara faduna zalika in ya ƙara faduna zalika in yawa su har shiga alhaki in dai kaga tsaka duka ɗaya wallahi lada ɗari kar ka yadda ga tsaka baka kashe ta ba kuma kana cewa sai da tsintsiya ko duk wannan wannan wani fada ne kai dai ta mutu in ma za ka iya kama ta ka gatsa ne kai ka sani kai can in ta mutu kenan magana ta kare lada ɗari da ka inda ka ga tsaka ka kai ta lahira ta ɗebo kirare cewa a kona annabi Ibrahim kuma kai ka batta to kai ma in ta samu dama kai cinna ma wutan ma za ta yi na biyu wanda za su shiga wuta akwai gara an ce gara ma wuta za ta shiga ita ma matsiyaciya ce yawa wasu malamai sun ce sai kuda in ji wasu malamai shi kuma kuda ana so in wuta ta yi wa 'yan wuta miki to shi kuma kuda ya zo ya addabe su kasan ko yanzu kai bulando kuda sai ya takura ma to kuda ya takura musu a lahira amma in ba haka ba to duk sauran dabbobi sai a ce su zama kasa to mala'iku suna yi Allah sujjada wa hum la yastakbiruna ba sa girman kai kenan wanda yake yi sujjada girman kai yake Iblis ma kin yin sujjadansa da yayi me ya hana shi yin sujjada jama'a girman kai ne ya hana yin Iblis yin sujjada to mu kada mu zama masu girman kai ba zama masu kaskantar da kai zuwa ga Allah me za ka yi wa Allah girman kai bayan shi ya halice ka dole ka sun koyar da kai ka kaskantar da kai shi yasa aka ce masajid gabobin sujjada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada wani saboda jahilci sai zai shiga masallaci ka ji ya ce wa annal masajida lillahi haka ba haka aka ce ba ba wanda ya ce masa yi wannan in yazo zai yi sallah kuma An-nawaitu, salatu zuhuri fararun ma'al iqtida'i Da'ibil, imam kama qara'atu fi ahlari Ribugun, Kano yanzu yana yi Allah reference kenan wa ahlari Ribugun, Kano duk wanda yazo zai yi sallah an annawaitu kaza to ba niyya yayi ba niyya ba a yin ta a fili cewa Allahu akbar to niyya a zuciya take an gama an gane ko to masajid su ne nan guda bakwai da manzan Allah ya ce an mun umarni ne sujjada da goshi ya nuna da hanci da tafukan hannu da guwaya da yatsu manya ba a kariya su a gaida wani wayannan sai Allah kare shi yake sun koyarwa shi yake abin nan Isa ya ce gaisuwan eh, eh majusawa Eh, gaisuwan yahudawa durkuso gaisuwan majusawa a yi haka a yi haka sai ya ce gaisuwan eh, larabawa hayyakan ce, amma gaisuwan musulunci shine assalamu alaikum gane yanzu ka ga ai da mai kudi da mai mulki in an haɗu shi ranka ya daɗe ko ba ka ba watan Allah ya kaddara za ka yi shekara saba'in a duniya ka yi ɗari ranka ya daɗe amma an ga malami fa daga shi aka rena ci ala gafarta mala har an kashe ka sun binne ka ka duwa fa bisa bilillah ba. wa Allah gafarta mala kai kan shi kenan to Allah ya sa mu cika da imani lokaci ya riga yayi zamu yi matsaya anan in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe zamu ci gaba